babun babani ke ya qaulullahi ta'ala Allah digan kannanga kallan ke gani afa aminu ya la ikundun tenga wa makrallahi Allah heranga fala ya'manu makrallahi ho onta dun tenga gono Allah hera burenga kenyani ho onta Allah hera burendun tenga gono illa alqawmu ma ganta sorongal khasiruna soroku beno gani perdano ya idan ke babu sene kannan kaga kamma al khawfu war raja kanne ado jiki sembe wani serangan ta kanna allai mu'mine he kan tauhidin tanu tanonga man nan kanu allai ya awa anji ken na ko se baka allah di tauhidin tan magagat sahe mu'mine he tan idan man nan ya an kanna allai an jikken kawa Allah diga an gana an jikke ganta Allah di anda koy Allah ne da rasin tanye wali yazbillah anda koy gadi Allah anti la hidunun timmandini masalan kan kan linga sallin ka es ka allo kutu gana tukui Allah ti jambante inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah antu gana es ka Allah ra kenyana kun tagge manga tu bambaran kan nendi digamburiano ah inda higo nyana ni ala kun sera ka nin kenne alla kan katina kenin kedangani anga ta har so ni kan kan nindi a kenta gemmea ho on tana ga alla konton din inna allah ala kulli shay'in qadir alla kan katina kenin keda alla kan katina ken keda maka ken ko ni antina eh, an alla nya gana na kenin keda ngo woni nga mun alla na kenin keda nka kan katina nya arante ya kenduwa kenta idan anji kenna nya alla di wa hakada anna nyanga kanna allai hinu hilli hay kenere al amnu min makrillah na dun tenga ko nya allah hera burenga mana allah ga hinu benu nyananga yanga qato benu na nya ko kita hintu nya wanke maganda mo nya tula gara kota ke ti tauhidi timmaya mu'mina ko ta man ce ke hakatu nan kawanga ka annan kanwa mpay mo gombe la garun ni kannan ka gai yala arjanna dunta ni nga wa minna minna tuzure re kanne na nyamma amma honu killunta abuntenyen andi nogo idi kan ngari anan duguta wa hakada alqunutu min rahmatillah ji ken kaga alqunutu min rahmatillah ji ken kaga na ken kaga qoso baka allah subhanahu wa ta'ala ne manga ken ka hete sahih min rahmatillah gon ken kaga heta ya idan an ji ken ya allah ne mandi wa hakada annan yanga kanna ayanga katen kaga in haiga ti al makru ni kan nan kaga ya hera bure yere allah subhanahu wa ta'ala hinu gonano aga mona kunda min fe kata allah ya kubenu ga nitti gandi duru duro nya aga gemona kundam min fe kata allah hinu gonano kunni hi bur bur bur nya anta mona kunda min fe kata allah sahe misale di jambantaku walla kenga he gare kundi daga na mega da kawara allah canon takui amma alma hinu gonano dingira nu nyugoni wanyana tigandenga dingira e, e, ni wanyana e, jakkindenga iwanyana begundenga iganani tigandenga dingira be awage moni dammincoe kata allay amma inda begundenga nukuɓe antage moni dammincoe kata allay masalan awage monanti macrullah allah hera bure amma anta gemona ona allah gre nanti almakiru hera buri dabarna la anta gemmo allah kirkenga to sanga na ta almakiru hera buri dabarna kenda koy allah na hera bure nduro nya dabarna kenta gemme amma wa gemma an nanti makrullah allah hera bure allah hera bure ni kan nan kaaya hoda kasira gunya allah ya allah subhanahu wa ta'ala kusan ta garaga ti yang kan kata na junde junta gundi idan kani allah heranyi allah heranyi go ga ni kan nan serenga an allah kutana awanne man an allah kutana bagasunu litakila anundi gaga an allah kutana ando ya garunge mun tenne kanne anga alla kutana watten tanga anga alla kutana la sammen tanga anga alla kutana irganti nan kumi irga dinan tawagai ke gani istidraj ne ke gani alla hera bure gwa aga nan alla ka kotambe amba ka saydade idan makru ni kannan kaga kenya mogade ko alla ha gara kubenu kibaran ko suratul araf din afa min ahli alqura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun أو من أهل القرى يأتاهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون yala debe dun koni kundun tenga wawa oku yanga ngaten na likunga uronga na to ma a hay kundun tenga oku yanga ngaten na likunga suguba nga ullu na to iga sangana warni killu ta hunte nyana na de beten pakati ko an cangana killu ta gunte serebe higa maga yala urdun kan kan kan dangani wa serebe gaga an kan na dan nan na hanya kita beten pakati an ga to ho an kan ma sange an ga na sanga no ngar gelanga ngi kiti nan dangi ne idan an ga to killu ta kan kan pakan panya kene kai Allah ti yala kunna Allah hera burenga ida kan nun tanga wawa hoonta allah herandunte ngagunu maganta sere perdinto hera burekeni kannangayre iga allankute ke allah dunemana yala ida garante akita nanta allantiraganati yangankatengawa hohonta taagunu nantankenda garantinkita yangankatenga maganta sere te sere perdinte mbanan kenga sere suganangama perdi toujours ankendo kanne ñaname ando gewte ñaname wa qawluhu ado allah kanne nga. ومن يقنط من رحمة ربه هو أنت جيد كسن قال ألا نيمانا إلا قال لي أكما نيمانا إلا الضالون ما كان تستنكنتو كغاني كأننا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ibrahim no ta ka gumenga awarni sare kenna igara ibrahim eh, eh, nimisa sa nan danya ka karin sare ati abashartumuni ala an masani alkibar fabima tubashirun sa sa in palle nan kaso nya kan kaso ti lemme arni kite ken ka ñana kam mogo nugirananati na kunna na kunna kunnana kunda mana akaso yagare ñimme a konne hakatinuya a idan allah malika nunti iti fala takum min alqanitin maganya gelli jikki qoso yemunga warnan talla yalan jale me kitanyu ga te adin nyakken kaga ken kaga so aga gelale min ma burganya na masare ken jikki qoso diga manya maganya gelli jikki qoso yemunga ibrahim di jabe qala ibrahim ti wa man yaqnatu min rahmat rabbi howonta jikkin kosono gelli i e kaman nemanga illa ma maganta sankinto nke ibrahim ta gelli sankinte kaxay njikken maxose gelli allah nga keda koy an jikken nan kose baka allah nemanga kenna gelli sankenye an ga igonu ngalli to kukun kono kuntaxa xeeri kitta mana i jikken koso baka nema nga o daga reri kitta o kukuntaxa ñana soro o kukuntaxa kammun kitta o kukun na kunna hari lempinga xotoɓe honu ɓenumaxa anga ngalle ha to ku kunta galle me to ku kunya borgo ngonya kundo nya kundu anta kundunga haati ni na watunu ay meji kenga to ku kunta abire na nya kundo nya kunda kehe anji kenna nya alla ne man to to ndi gabe kara isage sahana ho awatu waten kam pagam pagam pagam pa ngada kara kitabe nyugodi zadul muttaqin zadul mi'adi hede zadul muttaqin kitabe ke to gonni kenyu هم hom magarga din sugula zadul miadi ayati zadul muttaqin ati hoani awatu aga watu awaten asoron korti tan tabaka ke de on jabanu nan daga ande timbe ke ni duguta kaburu nga warni kun kun batte kedi ida ga jaba ida ga makara ken no hori fati itina ra ke da anda bira me na ida kella ken kawur ken gondi ta hono na kallen dugu tun kan ni nyugo sahande ka kak inda daga kaburu nunga awa daga na sigi kaburu ke mende ko to wata da to ga na kaburu nugo ko ta sangan ke kaburu me atike han ke kaburu ne ida ke jaba tinke kala din kisi idan tereji kenna ma ko salla ne mandi ha hakatu ni gona watunu anti no ko hitanani watullo watunga soro gonu kita dokotor nun da ko kunga tuga nan kita inda ba kanga makalle kama nun cha hakanya ndariya i minu na sabat nan dike watin ta kanga sanga be ha ma makanji kam galla ne mandi angana e eh, ka la tahzan aid al qarni galle ke doktor mahmud al misri galle ne la tahzan wabtasim angana ken kitabe hanga kayfin allah anga kayfin kayfin allah no gonde serenji nan ma buga Allah ne man non kanyana ibrahim to wa man yakanatu min rahmat rabbi illa dallun ho jiken ta ko sono li ne maganta sankinto sahib wa an ibn abbas nama abdullah ibn abbas ma anna rasulullah nan talla farenga sallallahu alaihi wasallam suila ida faren tirnde anil kabari baka junubu qurum ma sahib ida tirnde baka junubu anatu tu junubu qorum to anon da me ko hono da jate kata kamonyer hono da hongunde amma hono adi kunda agin nya koy ibn taymiya nu garagado kebe itu juru bo goren ni kannan kaagayi ho halla gara duranyangan na duna di walla gara ken ni juru bo gorenyo ho alla tiga kama ke da bartan nan kama duranyangan kate ko lay kempe tu bo gore ka ho aga tayan yan nan ka tanni ka dunadi walla la gara yan nan ka tanni ka walla ga talla butenya na kam walla ga talla langandanya na kam ken to nyen junu gore idan da faran tin baka junu gore maga faran tire alayhi salatu wassalam fa qala ati ashirku billah hilla kapenga ti alle ho ka walla ngata kenya ni hinun kane no kun canta ngalle halle waliya su aro jikin kosen kagai min rawhillahi gelle alla ne manga nan jikin qosalla ne mandi ken anga honga loda gabonu nya oda kenyo oda kenyo o ma gode kita sasa ko kugungo ta ona nyame ko ada na gabonya na zamni no ho ina pase na na lar nya mina der ngaire bakan tanya na ko ga u kenyo ne ranta ho oh, i e hare ga hin kada na nuku ba nya na mina der nonga bakan tanya na ji ken na ma ko salla ne mande wal amun ardun tonga nga kan kagaye mimma krillahi galle allah heran kagaye sirenna hillandi ka halla junubu gore nyen nan ji ko kosoba ka alla ne mandi junubu gore nyen nan dun tenga ko na alla ne alla hera buren ka ga nan ta sasa ka alla ga yanga kata nan tinya na kun nan tinya na kundu ka ga junubu gore nyen sahih idan ki haditha ke bazaru da hilla aro bazaru tana walakin to anon daga yati haditha ka ranta sahana nyammo susudi ita haditha ke ce da'if asahanteti

na sabu nyoga da kai gobe to kon ka wa sanadun no gonne ana kullal hoga ba kam nan ta da kiran ta sahara amma ke kitabe mungu mo ko na kada muallif ke daga mo ko muallif ke jikku bane wayi agana haditha li ti nya gane haditha ke walla da haditha ti fihi maqal diga munga haditha kan soron soronda me sora men yala lam punte lam punte te awa dalilu rutina kane kubenu ga sembendini walla na dalilu ruti halle kubenu ga sembendini ken dalilin ranya na qur'ana ngaya nga ken dalilin ranya idan koni diga me ga kihari sadere ada qur'ana ngaya nu hilir ta kane kube nu ga semmendin sahih afa aminu makra allah fala ya'manu makra allah illa alqawmul khasirun wa ma yaqnatu min rahmati illa dallun idan ko ayo hilliku nga kihadita iwa apala sikautu dan muallif ndaga mo nyene kitab tauhidin nuqan hadisa su sanadu digamenya gadi su a hortina halle ke be ga ni senondini ni walla kan no kane nukusu kaumantenga an killun togo ken nogondi idan ala kulli hal indi nkemaga hadisa ke aranta sahana walakin diga mun menu ga no on di kun nogondi han to nyani dalilu tanaya ku kusikini junubu goru nyam mo gontu illa kape ji kin kosanya bakalla ne mandi wa hakada nan caga gadi na alla yangan katen ka na duntenga on kita nan ta alla tinya ngan kata nan tinya na kunan tinya na kunna bure kuna gelli junu goronyo parce que angana hilla pe nyambugu anji ke gana buga Allah ne mande anda jikku burangu tuti Allah anda jamba ndo konto ndo betana anda kunya ta Allah wa haka da angana dunte ngawa ta tallan tanya ngakata nan ta golli sira da barna kadi bakam mo anda ko gara Allah ni konton tanya nyaran tan kanya ngakata na sembe dun kanya nan ken idan kunu junu gor gor gor gor nyen وعن ابن مسعود أن عبد الله ما قال أتي أكبر الكبائر جنم غورن تزوه غورنها

aro ngana ke do angi ko ar jannan kem mi me bana dunte ngago akem bana ma dunte ngago de ujun jorana mun dana kunya dunte ngago baka la hera bureng ni nyasro perdin tonga idan angana ne hinu ko hay dingira nyugoye hillen po gor gore nyen anke menan ta unan ti Allah ran te tenyanga karan nyana kundu junubu qore ke ngad diga maran nan tanga kello no soron pakrenga angara ke ututa nyeme angara ke kon ko ta nyeme walqunutu aɗo jikkin kosonga min rahmatillahi gelli allah nemanga nan jikken koso allah nemande o kukun ñakkundo allah do kuku ñakkundo kukun ñakkundo la an jikken na ma koso allah nemanga an naga nen ciiti hinunga allah maga watte agana an nan tuge allah kamma an na sababu ña mana an na sahrum mundu ko anu sababunga sahru ɓenuga gemme sare su anni walyasu aɗo jikkin kosonga min rawhillahi gelli allah nemanga yere iti kammo gagani kuraga ganyana walkunutu min rahmatillah walyasu min rawhillah kusuni jikin koso ñayi allah nemanga ti kammo gagani kuga karni me konno honu daga iti alkunutu ashaddu lyas yas kan jikkin koso anda koto burburu inati alkunutu sahih walakin yere sharu bega ga killun gundini al alqunutu min rahmatillah jikun ko salla ne manga nan ta Allah ta ne makinnan kenga anta sa kinnan anta na bura kinnan anta remme kinnan kana alqunutu min rahmatillah al ya'su min rawhillah jikun ko so gelalla ne manga mana watte be ganga nan ta Allah ranta ke watte girndini bakan ke nyimmendi wala tora be ganga Allah ranta ke tora girndini bakan ke nyimmendi wala la samme be ganga Allah ranta ke girndini bakan nyimmendi al ya'su min rawhillah yara manan ne kai hilla kappe ado nan dun tenga gella Allah hera burenga ado nan jikin koso nan ta Allah ranta nema nga ado nan jikin koso nan ta Allah ranta tora nyontono bakan nyimmen sahe idan alqunutu min rahmatillah kenna yana nema putu katang alyasu min rauhillah kenna yana tora ngirndi bakan nyimmen fihi masail masala dan tanto ake babu de alula ho hananga tafsiru ayatil araf suratul araf kenga ya ke tafsirunga أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الثانية عندي تفسير آية الحجر سورة الحجر كنقى آية تفسيرها ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الثالثة سكننا شدة الوعيد من قتينا في من يمن قبار دي أمنا يمك كبير دنتنا مكر الله الله هيرا برنم nanti janka serebe gana dunte ngaku nanti allah ntira gana kate nga allah ranta hoho nyani ke kundo kundo ken kaga nyinan pogote nyaha kene ya nanti akamanga ana gelli junubo kore dun kono ay ana gelli perde dun kono ay الرابعة نغتندنا شدة الوعيد nga fil في القنوط جيكين قصين قاغري jikin قصين قاغا كنا قال لي جنوب غوري anji kello allah kamma anna sababu nun dabai sahih maganji kemmugo allah di wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sallam